بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى الدين دعوة مسلمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah maɗaukakin sarki bisa haduwar mu a yau 17 ga watan Ramadan shekara 1439 bayan hijira biyu ga watan bakwai ga watan shida shekara 2018 miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta a nan bauchi inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma aya ta 26 za mu tashi daga suratu al'amfal insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك billahi minash shaitanir rajim kafaru lallai waɗanda suka kafirta kan yunfiquna amwalahum suna batar da dukiyoyinsu li yasuddu an sabilillah domin su toshe hanyar Allah fasa ha haka za su yi ta kashe wannan dukiya thumma takunu alaihim hasratan sannan daga baya ta zame musu nadama thumma yughlabun sannan a ƙarshe kuma a yi galaba a kansu wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun waɗanda suka kafirta kuwa zuwa jahannama ne ake tattara su liyamiza Allahul khabitha min at-tayyib domin Allah madaukakin sarki ya tace ko ya ware mummuna daga kyakkyawa wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd kuma domin Allah ya sanya mummuna dinnan wani akan wani fayarkumahu jami'an sai ya tara shi a wuri guda fayaj'alahu fi jahannam sai ya tura shi gaba daya a cikin wutan jahannama wallazina kafaru Allah ya ce ula'ika humul khasirun waɗannan su ne waɗanda suka yi asara Allah madaukakin sarki yana ba mu labari dangane da waɗanda suka kafirta bayan abin da suka yi a yakin badar da yakin uhud da yakin ahzab na tara dukiya mai yawa da tara ƙarfi mai yawa domin saboda su ga sun kawar da hasken musulunci in ba manta ba irin dukiya wadda suka tara lokacin da za a zo yakin badar inda zallar dukiya da kayan yaƙi da shiri da tsimi da dabara kadai shine abin da ke kawo nasara a yaƙi ba yanda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da mumine su samu nasara a kansu saboda sun kashe kuɗi mai yawa sun tara dukiya mai yawa a yayin da su annabi sallallahu alaihi sallama suke lallabawa da 'yan raƙuma kaɗan da kuma dawakai guda biyu kaɗai waɗannan mutane raƙuman da suke cinyewa kaɗai kullum raƙumi goma suke ci har suka fito har suka har suka iso har ranar da aka yi wannan yaƙi kaga dukiyar da suka fito da ita tana da yawa ba za a iya haɗa ta da dukiyar shirin musulmi ba sannan ga kayan yaƙi da suka saya sannan ga kuɗin da suka fito da shi wanda daga baya aka kwace ya zama ganima banda abin da suka yi ta kashewa domin ganin sun ga bayan annabi sallallahu alaihi sallama tun lokacin ana makka banda kuɗin da sun karin biya na ɗaukan hayar waɗanda za su iya zama 'yan ta'addan da za su je su yi kisan gilla ko ga annabi ko ga sauran muminai matasan da aka tara domin abin da Allah ya ce wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk nawa aka biya su kudin haya domin su je su kashe wato annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan makirce makirce da kafirai ke shiryawa akan ganin ko an ga bayan annabawa a baya ko mabiyan su ko malaman addini ko masu da'awa zuwa ga wato tafarkin Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa waɗanda suke kashe annabawa suke hana isar da saƙon Allah wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas baya tsayawa akan annabawa kadai da kuma masu ɗaukar nauyin a rinka kashe waɗanda suke umarni da a yi adalci a bayan ƙasa da kuma abin da za a rinka kashewa saboda a ga cewa duk wani abu na saƙon Allah bai isa ba zuwa ga waɗansu Allah ya ce haka za ake yi kuma haka za a ci gaba da yi kada a ɗauka za a daina ne yunfiquna amwalahum Allah ya ce dukiyoyinsu suke kashewa suke batarwa suke fitarwa ba tare da rowa ba saboda su ga sun taimaki hanyar shaidan kuma su ga sun kange mutane daga hanyar Allah nan Allah ya ce li yasuddu an sabilillah domin su hana hanyar Allah kowace irin hanya da mutum ya ga zai iya in ya amfani da dukiyarsa ko abin da ya mallaka saboda ganin cewa ya kange hanyar Allah ya shiga cikin wannan ba dole bane sai ya zama akan a kashewa ne ko a ɗauki hayar waɗansu da za su je su kashewa ne ba dole bane sai ya zama saboda a kashe ko a ƙona masallaci kaza ko a hana mutanen da suke ibada a ciki a je a ƙona su ko a buga musu bom ba dole bane sai ya zama mutanen da wato za a bada kuɗi saboda a ga an yi sponsoring ɗin wani abu da zai iya sa mutane su manta da ambaton Allah ko na kafofin watsa labarai ko gidajen talabijin ko na jarida waɗanda za a yi sponsorin wasu programs waɗanda in mutane sun ji zai mantar da su addini ko ya sa mutane su kangare daga hanyar Allah ko kuma duk kuɗin da za a iya kashewa dai wanda yake da alaka da da'awa ta shedan wannan duk ya shiga cikin yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillah shine Allah ya ce Kar karka dauka za su daina ne za su ci gaba da kashewa saboda shedan ne yake dada ingiza su alam tara anna arsalna shayatin alal kafirina ta uzuhum azza kullum suna da ingiza su sai rinka ji kai an samu baraka ta can a kashe kaza ko nawa ne zan kashe saboda ga an hana kaza ko an bullo da abu kaza na sharri kullum haka za su yi ta yi summa takunu alaihim hasratan ai nadama haka za ta zamo za su yi ta yi kuma daga ba su yi nadama a nan duniya su yi nadama an mutu ma su yi nadama kafaru kafaru ila jahannama yuhsharun waɗanda suka kafirta haka za su yi ta yi har su zo su mutu kuma a zo a tattara su a zo a watsa su a cikin wutar jahannama dukiyarsu ba za ta musu amfani ba ma na an maluhu wa ma kasab yanzu nawa ne kana ji abu, abu lahab ya kashe shi yasa Allah ce ma na an luhu. dukiyar da ya tara saboda ya ga cewa ya ga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba gashi annabi ya ga bayan sa ba shine sun bata kunu alaihim hasaratan sun mai kuma karshe ayi galaba akan su kamar yadda aka yi akan abu jahal da sanadidu quraish duk shirin da suka yi da duk abin da suka tara kamar yadda Allah ya gama da fir'auna wanda yake cewa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ba ku gani duk mulkin misra yana hannuna ne ba ku ganin koramun nan da wannan kogi duk suna gudana a karkashi na ni ne mai iko ni ne mai kaza amma karshe Allah ya gama da shi to duk wanda yake kafirci ko yake kan aƙida ta kafirci to kullum bukatarsa ita ce duk wani abu na haske ko wani abu na hanyar Allah ko ta farkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ga an kashe shi an bisar da shi ko waɗanda suke ɗauke da saƙon a kashe su a ga bayansu ta yadda za a ɗauki waɗansu su je a yi hayarin ɗinsu su je su kashe mutum ko kuma a'a a yi amfani da hanyar ce a toshe ta ta hanyar abin da yake zahiri ko makaranta ko cibiya ta addini ko kuma masallaci a yi amfani da kuɗi ta hanyar ganin cewa an ba da waɗansu cin hanci ko hukuma ta yadda za a hana ko a kwace lasin ɗin wani abu na aiki na addini ko kuma a'a a yi sponsorin ɗin ana countering ɗin da da'awar musulunci a biya waɗansu su je su yi ta zage-zage ko su ci mutuncin wani malami ko su ci mutuncin wata harka ta addini duk wannan ana yi ne ko kuma kuma ba a yi wannan ba a'a a sa wasu abuwa da za su shagaltar da mutane daga harkar addini yanzu waɗansu gidaje na talabijin da yanzu ake buɗewa da na rediyo a yankuna daban-daban na ƙasashen musulmi ko kuma na wasu yankuna na jihohin musulmi ko anan ne wanda musulmi da yawa suke gani wanda yake lalata tarbiyyar musulmi da 'ya'yan musulmi da matan musulmi kowa yana so ya gani saboda waɗansu abubuwa da ake nunawa wanda zai iya sa ya yi ko da lokacin wani abu na ibada ko lokacin da mutum da zai iya ya ambaci Allah ko lokacin da da yaro zai bitar sa na makarantar islamiyya ko lokacin da da mace za ta yi wata hidima ko ta addini ko mijinta sai zama wannan abun aka duk wannan yana daga cikin al-infaqu lisaddi an sabilillah kuma Allah ce za su ci gaba da yi kar ku ɗauka za a daina ne sun mata kunu alaihim hasanatan sun mai yughlabun daga baya hakan zai zama musu nadama saboda ba za su ci nasara ba Allah a ƙarshe ya ce sun mai gulabu za a ci nasara a kansu Allah ce wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ya ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah laqawiyyun aziz yanzu in ka dauki yanda kasashe na turai wanda suke hada sojojin da ake ce musu allied forces wanda Amerika take jagoranta karkashin sojojin ta ake ce musu marines duk lokacin da ta zo yin yaki da wata ƙasa ta musulmi ba ita kadai za ta yi ba sai ta yi shelama dukkan yan uwanta kasashen kasashen da ake ce musu NATO na kasashen turai su haɗu su kawo sojojinsu su kawo kuɗi a haɗa saboda a je a yaƙi in za a yaƙi lokacin da za a yaƙi a Iraki haka ne da za a yaƙi a Afghanistan haka ne duk haka za ga suna ta yi amma inda wani abu zai faru na ƙasa wadda ba ta musulmi ba za a ga kamar za a yaƙi amma ba za a yi ba kamar za a yaki a ta muku barazana da dodorido amma in kasar musulmi ce saboda su ita ce a je a samu a zubar da jinin musulmi ka dubi yanzu abin da ake kanye akan falastinu da goyon bayan da amerika take yi akan abin da isra'ila take yi har tana neman ta karfafa isra'ila sama da abin da isra'ila ita za ta iya yi ta ɗauki faɗan da kanta ta ce sai ta mayar wa isra'ila cibiyarta ta zama birnin kudus inda musulmi suke da tushe a kore su a wurin za ta kashe ko nawa ne saboda a tabbatar da an yi wannan Shi ne li yasuddu an sabilillah sannan musulmin da ake ta kashewa a Siriya yanzu me America ta yi akai sai dai a ta zaƙin baki kaman za a yi wani abu kaman za a yi wani abu Rasha ta zo tana tana tana taya Bashar Asad ana ta kashe musulmi sawa'un ko da sojojin Asad din ne aka kashe ko da sojojin yan tawaye ne aka kashe duk dai ina ce dai allazina yantasibuna ila al-islam waɗanda yake kira musulmi ne haka za a yi ta yi a ta kashewa sojoji kuɗin da za a ɗauka na nauyinsu gara ku sani da cewa ba wani abu da wata ƙasa za ta yi a duniya ta kashe kuɗi kamar in a ce ƙasar tana cikin yaƙi ba wani abu da yake cin kuɗin ƙasa yanzu a duniya kamar a ce ana yaƙi da ɗaukar nauyin soja ɗaya kaɗai da zai fita daga ƙasar ya je nawa ne jiragen yaƙi fa albarusai fa kayan faɗa fa ƙasar da za a je a yaƙin a cikin ta nawa ake ta? kasashe nawa za a sallame su saboda a rinka bi ta saman su ana kai hari ba tare da sun ce komi ba a 2017 shekarar nan da ta wuce ofishin da ake ce masa CBO Congressional Budget Office na America wanda yake karkashin Congress din America wanda su ne za su hada bayan executive sun gama abin da za su yi bincike su gane cewa nawa ne aka kashe sun yi lissafi sun ce yakin Iraki da Afghanistan kadai kasar america ta kashe 2.4 trillion dollars wannan kudin wallahi in ka buga a kalkuletan ka kowanne ne ka buga shi a naira ya baka ba zai iya baka ba sai dai ce maka euro saboda kudin ya wuce lissafin dan adam ba ana magana akan budget din Najeriya na shekara daya biyu uku bane fa ana ce maka 2.4 trillion United States dollars saboda kawai a yaƙi ƙasashe biyu na musulmi amma yanzu kurarin da aka yi ta yi akan za a yi yaƙi tsakanin amerika da koriya ta arewa kaga alamar yakin jiya-jiyan nan trump yake cewa ma mun samu alaman sulhu tsakaninmu da koriya ta arewa saboda koriya ta arewa tana da makamin nukiliya kuma ta ce wannan ɗan lukutin ya ce ka zo ka gani shi dan yaro ne dan shekara ashirin hankali bai ishe shi ba ya ce wallahi in kana so ka ga aika aika america tana da population a duniya sama da miliyan 350 wannan kasar gaba ɗayanta su nawa ne amma gaba ɗaya ta zama musu kadangaren bakin tulu da yake arna ne yan uwansu ba abin za su yi duk abin da aka yi wallahi ba za su taba kai musu hari ba ba za su taba yadda ba saboda an yi yakin babu riba a ciki arne ya dake arne me a ciki amma inda musulmi ne ko nawa ne asara da su za su kashe kuɗin su saboda su ga an yi alal kalli ko ba a ci nasara ba dai an kashe musulmi ɗaya biyu uku zuwa zuwa zuwa nawa zuwa dubu zuwa nawa duk inda za a kashe musulmi ne za su yi haka dai duniyar take wannan conspiracy ne wanda ba za a taba daina shi ba Allah riga ya gaya mana cewa ba za a daina ba fasayun fiƙuna za su ci gaba da kashewa shi yasa babu wani gata ga musulmi sai Allah kadai la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim amma musulmi ba su taba iya tara dukiya ko su tara yawan jama'an da za su iya fuskantar kafirai wai a wajen yaƙi su ci nasara ba sai dai kawai da galabar Allah kadai wa inna jundana lahumul ghalibun shi yasa Allah yake cewa summa yughlabuna za a ci galaba akan su walladheena kafaru ila jahannama yuhsharun sai Allah ce liyamiza Allahul khabitha min at-tayyib Allah yayi alkawarin sai ya ware mummuna daga kyakkyawa ba za ba taɓa barin kyakkyawa da mummuna su ci gaba kulla yastawil khabithu wa tayyib walau a'jabaka kasratul khabith duk yanda muni yayi yawa yayi bankaye yayi kyau ba zai taɓa zama ya zama ɗaya da kyakkyawa ba kuma Allah madaukin sarki ya alkawarin sai ya ware mummuna daga kyakkyawa saboda ba za su taɓa haɗuwa ba ma kana Allahu na yadhara al ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib dole ne kawai sai Allah ya raba tun a nan duniya Allah zai raba ta yaya Allah zai raba Allah zai raba ta yadda muminai za su rinka gane su wane ne bara gurbin da suke tare da kafirai su wane ne kuma muminan gaskiyan da suke tare da muminai da ubangiji da manzonsa an fahimta ko kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ma kuma yau maltakal jama'ani fa bi idnillah wa liya'lamal mu'minina alamar liya'lamal ladina nafaku sai Allah ya sa an fito da mumine na gaske sai sun fito an gansu sai kuma Allah ya fito da su ne ne munafukai sai an gane su shine liyamizallahu al min at-tayyib da da Allah madaukin sarki yace am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin sai Allah ya sa an gane su wanene ne na gaskiya masu masu gwagwarmaya domin Allah da tabbatar da addinin Allah da kuma tabbatar da gaskiya da adalci da ba wa kowa haƙƙinsa ba tare da tauye wa wani haƙƙinsa ba sai Allah ya yi wannan to shine ma'anar liyamiza al khabitha min at-tayyib ko kuma ya zama liyamiza al khabitha min at-tayyib akan a ranar kiyama ko da anan duniya Allah bai bai yi abun ba ba a riga an gane wane ne bara gurbi wane ne na gaskiya ba to in an mutu Allah ba zai bari a haka ba sai Allah ya ware an gane kuma Allah ba zai taba haɗa in an je farfajiyar kiyama ai za a girgizan kasa duka mu tashi a hargitse ba za a ce kafirai za su fara tashi kafin mumine mumine za su fara tashi ko ga wurin layin mumine a za a tashi duka tare ne a wargaje ai a haɗe a gwamutse daga bayan sai Allah ya raba shine liyami zallahul khabitha min at-tayyib an haɗu an gwamutse a ranar kiyama sai Allah ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ku kafirai ku wato masu kange mutane daga hanyar Allah ku ware ku koma gefe ko kuma an zo du ana ta tafiya wa yau mana shuruhum jami'an sun mana kulu lillazina ashraku makanakum antum wa shuraka'ukum an ɗibo du ana ta tafiya mutu ina ila da ana ta tafiya zuwa wurin mai kira sai Allah ya ce wa mushrikai makanakum ku tsaya a wurin antum wa shuraka'ukum da ku da waɗanda abinda kuke bauta musu duk ku tsaya a wurin mu'minai su ci gaba da tafiya shine Allah ya ce liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib saboda Allah ya ware munanan nan da bara gurbin nan sai Allah ya ware su ba za a ci gaba da tafiya a haka ba shine wanda ana cikin tafiya Allah zai ce waqifuhum innahum mas'ulun wadancan ku ce su tsaya su tsaya su tsaya su akwai tambaya waɗannan sauran ku yi gaba Allah ka sa muna cikin ƴan gaba gaba shine wanda Allah madaukin sai ke alkawari wa yawma taqumu sa'atu yawma ya yatafarraqun ranar da za a yi tashin kiyama kan fa ba a haɗe ake ba a nan duniya za a iya haɗuwa munafiki da mumini ba za ka iya ganewa ba kowa yana sallah kowa yana sahu gaba kowa yana waye yake nufin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waye kuma yake nufin galabar kafirci da kafirai da barna da bata akan musulunci da musulmi duk haka ake gwamutse ba za ka iya ganewa ba wane ne wanda dukiyarsa da iliminsa da mulkinsa yake amfani wa muminai wane ne kuma nasa yake amfani wa kafirai duk anan duniya a haɗa ke sai an je ranar kiyama sai Allah madaukakin sarki ya ce yawma idin yasaddaun ranar kiyama kakkasa mutane za a yi a rarraba ba za a rabar su a haɗe a wuri guda ba an fahimta ko to shine Allah ya ce liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd kuma sai Allah ya tattara barna da datti da kazanta da mummuna din su ta taruwa a wuri guda ana ta tara su fayar kuma ku jami'an ai fa yaj'alahu mutarakiban mutarakiman sai Allah ya sa su ta cincirundo a wuri guda sai sun taru gaba daya kafare a wuri guda ya zama ba mumine a cikin su ba za a taba yin kuskure ba bayan da za a yi wani yayi batar kai yayi aiki mai kyau kuma ya samu kansa a can bayan da za a yi mutumin banza yayi aiki mai muni kuma ya samu kansa a cikin muminai in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu in mutum yana da damar da zai iya wayo yayi sneaking ya tsallaka ya tsallaka ta wata katanga ya ga ya fada cikin mu'mina ya gwada in zai iya sai Allah ya ce fayar kuma hu jami'an sai ya tara su a wuri guda dukkan sun taru fa yaj'alahu fi jahannam ai fa yatrahu fi adabillah sai Allah ya tara su a cikin a cikin azabarsa a cikin jahannama walladina kafaru ila jahannama fa yaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun alladhina khasiru anfusahum fi dunya wal akhirah sune wanda suka yi asara kawunan su duniya da lahira ala innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa amwalahum yawm al qiyamah ala dhalika huwa al khusran al mubin bata barna wadda tafi kowace bata ita ce batar ranar kiyama wanda za ka yi asarar kanka ka yi asarar dukiyanka ka yi asarar mutanenka a tambaye ka ina jama'an ka kalu dallu anna sun bata ba mu ganin su ina dukiyarka ma agna an maliya mutum kuma ya yi asarar kansa da kansa yana ji yana ganin kansa ana konawa yayi asara shine ulaika umul khasirun mai Allah ya ce a gaba قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا lillazina kafaru kace ga waɗanda suka kafurta in yantahu idan sun daina abin da suke yi yughfar lahum ma qad salaf za a yafe musu abin da ya wuce wa in ya'udu amma in suka dawo suka ci gaba faqad madat sunnatul awwalin to ai al'adar mutanen farko ta gabata wa qatiluhum hatta la takuna fitna Allah ce ku yaƙe su har sai ya zama babu wata fitina a bayan ƙasa wa yakuna dinu kulluhu lillah kuma addini gaba ɗayansa ya zama ga Allah ne fa in intahu idan suka daina fa inna Allah bima ya'maluna basir to Allah madaukakin sarki mai gani ne ga abin da suke aikatawa wa in tawallau idan kuma suka bijire suka sake ci gaba fa'alamu anna Allah maulakum to ku sani cewa Allah madaukakin sarki shine majibincin al'amarinku ni'mal maula ma dalla da Allah ya zama shine majibinci wa ni'man nasir ma dalla Allah ya zama shine mai taimako kullin ladina kafaru yanzu Allah ya juya khitabi zuwa ga su wadancan kafiran da aka ce yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah suna ce da dukiyansu domin toshe hanyar Allah domin kange mutane daga gaskiya domin hana mutane gane addinin Allah suna kuma ce da dukiyoyinsu domin hana mutane yancin bautawa Allah to shine Allah ce ka gaya musu in yantahu amma hum fihi min al-kufri was saddi an sabilillah idan suka daina kafircin su da ta'addancin su akan musulmi kuma suka daina hana musulmi yancin addinin su kuma suka daina katange mutane da kare su da toshe su daga isa zuwa ga hanyar Allah yughfar lahum ma qad salaf duk abin da suka yi a baya za a yafe musu wannan ne hasken musulunci kenan duk abinda mutum ya yi a cikin kafirci na gaba da musulunci da fada da musulunci da yakar musulunci da cin zalin musulmi ko mutum nawa ne mutum ya kashe ko nawa ne barnar da wa musulunci duk abinda ya kashe sai zai bari sai ya tuba ya musulunta yi lahum lahun makar salaf duk Allah sai ya manta da shi sai a yafe masa wa in ya'udu ka ce musu amma in suka ci gaba fa aiwa in yastamiru wa yabqa alama hum alai amma in suka ci gaba fa kar mazat sunnatul awwalin wannan tahdid ne ka ja musu kunne ka ce musu akwai abin da ya faru fa da mutanen baya ya kamata su dauki izina Fa kad mazat sunnatul awwalin ai fa faqad madat sunnatullahi azza wa jalla fima fa'ala bil awwalin ai sunnar Allah na abin da ya faru a baya da mutanen farko na abin da suka yi ai yana nan har yanzu a cikin rekod da tarihi gashi suna karantawa a littattafai cewa <coughs> mutanen wuri kaza ga yanda Allah yi da su mutanen zamani kaza mutanen al'umma kaza mutanen zamanin annabuwa ne ga yanda Allah yi da su to har yanzu rekod din yana nan kuma Allah da ya yi wancan Allah yana nan kuma zai iya irin hakan shine faqad madat sunnatul awwali ko kuma ya zama suna cikin yi ai yan baya yanzu sun zama labari waje annahum ahadi sai dai ai labarin mutanen da da yanzu na yanzu suke ba za su iya yin tsiyar da yan mutanen da suka yi ba amma yanzu ai ba mutanen da inda ba a kwashe mutanen da ba ai da na yanzu ba su zo ba sun maji allakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun an kwashe wasu ne kafin aka kawo ku sun koma karkashin kasa haka kuma za ku kare shirmen ku ku kare abin da za ku yi kuma za ku koma kuma labarin ku sai yan gaba su ma za su zo su rinka ji haka duk abin da kuke yi kuma wata ran za ku koma karkashin kasa kamar yadda yan da suka koma karkashin kasa shine faqad madat sunnatul awwali wa qatiluhum hatta la takuna fitna ku yaƙe su har sai ya zama babu wata fitina wannan yana da tabbatar mana abin da muka fara faɗa da Allah ya ce li yuhiqqal haqqa wa yubtil al batil asalin manufar yaƙi a musulunci shine don a tabbatar da abubuwa biyu a tabbatar da gaskiya gaskiya kuwa ita ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah na biyu kuma shine saboda a tabbatar da zaman lafiya da kuma kawar da fitina da kuma kawar da wato duwani tashin tashina saboda galibi ba a iya kawar da barna sai da wani abu mai kama da barna irinsa za'u sayi atin? sayyi'atun misluha fa in qataluukum faqatuluhum wa qatiluhum hatta la takuna fitna idan aka kai ka gaban likita saboda kana da ciwo a cikin cikinka wanda ba za a iya gani ba wannan ciwon sai an cire don Allah daɗi za ka ji kafin ka rabu da ciwon ba a cire ciwo sai da me sai da ciwo ɗan uwansa sai ya maka ciwon da wannan ciwon kai kana ta ji amma ba wanda ya ga alaman ciwo a waje kai dai ka ce kana ji amma shi kuma sai maka ciwon da kowa a duniya sai ya gani sai ya barka cikin daga baya a dinki a sa maka magani ana ta kokarin magance wannan na wajen to me yasa ba za a maka magani haka kawai a cire abun haka kawai ba tare da kai ka ji zafi ba inda in ya zo cire maka ciwon nan ba zai maka allura ta anesthesia da za ta fitar da kai a cikin hayyacinka ba a barka haka kawai ciwon da za a ji gwargwadon cire wancan ciwon sai iya kashe kashi kansa kenan ciwon da za a ji maka ya fi ciwon da kake ji ma zafi wannan likita kenan zai haka me yasa za a hana Allah ya haka kuna fahimtar lissafin wannan shine manufar jihadi a musulunci ba a taba iya hana wani ba a taba tabbatar da zaman lafiya da yanci na addini da yanci na ɗan adam dole sai in an hana mai hanawa a hana shi shi ko tunda ya dauki makami yake so dole sai da makami za a iya hana shi in ko aka bar shi zai ta kashe kowa wa yuhlikal harsa wan nasl shi yasa Allah ya tabbatar da in sun yi yaki kuma ku yaki in sun cire makami kuma ku cire makami wannan ne dalilin da yasa aka shar'anta jihadi ba a shar'anta jihadi don a zalunci kowa don a ci zalin kowa don ya zama an nuna ba akan kowa ba an yi ne domin a tabbatar da zaman lafiya jama'a ana fahimta ana iya cire dattin karfe ba tare da an kona shi ya ji zafi ba ba ka dattin kafirci da kafirai da abin da suke na ta'addanci ba za a taba iya cire shi ba sai an sai an sa wuta wutar kuwa ita ce dole su ma makamin da suka amfani da shi sai an yi amfani da irin wannan makamin wannan dalilin da ya sa aka shar'anta jihadi a musulunci shi yasa Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna ku yaƙe su har sai ya zama babu wata fitina da ta rage saboda ina tabbatar muku da cewa manufar musulunci ita ce duk mutumin da in an bar shi zai kawo fitina to da fitina za a iya raba shi da wannan fitina wannan kuma ita ce al'ada ta zamantakewan bil'adama asali saboda tun lokacin tarihin bil'adama tun lokacin da ake zama irin na dabbobi irin wanda mai karfi kullum shine a sama ta yadda za a kai hari in kuna da karfi kamar yadda empires din baya suka rika yi za a ja a kama wannan kasar a kashe ta su zama bayi su zama karkashin ku haka aka yi ta yi kuma irin wannan cin zalin na mai karfi yake cin na ƙasa har yanzu ana yin sa har yanzu ana yi har yanzu kasashen da suka fi kowa karfin tattalin arziki karfin tattalin arzikinsu yana karuwa ne da naman sauran waɗanda su kuma suke da karancin karfin tattalin arziki har yanzu da kasashen matalauta da su suke dogara manya-manyan ayyuka dole sai dai sun nemi daga cikin waɗannan mutane zuwa su zai musu lebura sannan ma'adinansu da waye duk yana hannunsu sannan tattalin arzikinsu duk yana hannunsu sannan kowace ƙasa a duniya da take da ƙarfin arziki ana gane ƙarfin arzikinta ne ta hanyar duba foreign reserve ɗinta foreign reserve ɗin ina ne foreign ɗin cikin ƙasan nan ne a ina yake a can a hannunsu yake haka dukkan abin da ya shafi tattalin arziki na ƙasashe masu tasowa yana hannun waɗannan mutanen har yanzu nan mulkin mallaka ake yi a ɓangaren tattalin arziki a ɓangaren ƙarfin soja har yanzu sojojinsu suna cikin suna cikin kusan kowace kasa duk inda kasan da ake yaki za su turo sojojin su je sa a can saboda ba za ku iya kare kanku ba sai su zo su kare ku wannan ita ce asalin mamaya wannan shine asalin mulkin mallaka wanda tun da ana yi kuma har yanzu ba a daina ba amma yanzu ana wani irin yayi ne ana ce ana ce masa neo colonization sabon yayin mulkin mallaka wanda ya fi na irin wanda ake yi na da irin wanda ake nada kun san sunan ku bayi ba ku da yanci amma yanzu na yaudara ne sunan ku kuna da independence shekaran ku nawa kuna da kuna da karfin eh, kuna da yanci kuna da constitution kuna da wace tsiya amma duk ƙaryar banza ce komai za ku yi sai an je can kafin a tsara kuma duk abin da za ku yi mutum ba zai taba iya zama ya mulke ku ba ma sai sun sa hannu cewa sun yadda ya zama shugaba a cikin ku in ba haka ba wallahi ba za su taba yadda ba kuma ba zai yiwu ba wannan shine halin da musulunci ya la'akari da shi tun da shi yasa yasa kuma ku sa karfi in kuna so ku yi karfi saboda mai karfi kullum shine yake da faɗa aji addinin ku kuma ba zai taɓa zama ku samu yancin ku da za ku iya yin sa yadda kuke so ba dole sai kuna da karfi. ba za ku iya kuma ku zama kuna da ƙarfin nan ba sai kun danne mai karfi kamar yadda da shi ma ya danne ku jama'a an fahimta wannan ita ce manufar jihadi a musulunci shi yasa Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna mecece fitina din ita ce kafirci ita ce kuma hana mutane yancin yin addini waɗannan abubuwan guda biyu har yanzu an samu an magance su an magance kafirci yawa to wanda yake so ya kafirci Allah ce faman afal yu'min wa man sha afal yakfur yana iya yin yancin addinin sa ba dole bane ba dole bane kowa ya zama musulmi amma kuma ana hana musulmi yancin su na addini musulmi yana da daman yayi addinin sa ba tare da kowa ya sa masa baki ba to wannan shi yasa dole wannan ma yana cikin fitina shine wa qatiluhum hatta la takuna fitina duk lokacin da aka zauna lafiya a duniya kafiri yayi kafircin sa amma ba zai hana musulmi wani abu na yancin addinin sa ba ko a nan ko a can ko a ciki ko a waje ko kuma ya zama ya kuna dinu kulluhu lillah dukkan addini ya tabbata a wurin mumini ya samu daman da zai yi addininsa gaba ɗaya ga Allah ba tare da an raba masa hankali ba ya yi addini rabi da rabi ɗaya ɓangaren kuma ya haƙura ya compromising saboda an hana shi yanci to wannan shine wanda Allah ya ce wa jama'a ana fahimta shine Allah madaukin sarki ya ce fa inin tahaw amma hum alaihi min al-kufri wa saddi an sabilillah idan suka daina suka ja kafar suka ci gaba da harkar ku kuka ci gaba da naku to Allah maɗaukakin sarki ce fa inna Allah bima ya'maluna basir to ku sani cewa Allah maɗaukakin sarki mai gani ne da abinda suke aikatawa abinda malamai suka ce anan fa inin tahau bi ma'ana fa inin tahau anil kufri wa saddi an sabilillahi fa kufu anhu fa kufu kuma anhu idan dai suka daina to kuma ku bar su ko in suka ce sun tuba shikenan a zauna lafiya kar a taba kowa idan an taba ku an nemi a hana ku yancin addinin ku shine za ku taba su gwargwadon fitinar da suka tayar gwargwadon za ku yi kokarin ku kashe waccan fitina. amma idan ya zama na cewa wato sun bar musulmi da yancin addinin su ba su taba su ba su hana su wani abu na yancin addini ba to shine Allah ya ce kuma sai ku bar su fa inna la bima ya'maluna basir Allah yana ganin abin da suke yi in suka sake tado da wata fitina ma Allah zai sani fa inna laha muttali'un ala a'malihim Allah madaukin sarki mai gani ne akan duk abin da suke aikatawa shine fa inna laha bima ya'maluna basir wa in wa in tawallaw ai wa in aradu an zalika marratan ukhra in suka sake canzawa suka sake komawa kan barnan fa'lamu anna Allah maulakum to ku sani cewa Allah madaukakin sarki shine wato majibincin al'amarinku shine mai taimakonku shine mai karfafanku ni'mal maula wa ni'man nasir madalla da kasancewar Allah madaukin sarki shine maula dalika bi anna Allah maula alladhina amanu al maula shine an-nasir wal muayyid wanda yake taimako yake karfafan wanda yake taimaka shine ni'mal maula wa ni'man nasir kuma Allah madaukakin sarki madalla da kasancewarsa shine mai taimako domin duk wanda Allah maɗaukin sarki ya taimake shi to ba wanda zai iya tabar da shi duk wanda kuma Allah madaukakin sarki ya tabar da shi to babu wanda zai iya taimakon sa shine ni'mal maula wa ni'mal nasir anan akwai fa'idoji da yawa dangane da waɗannan ayoyi da muka karanta in muka koma daga baya mun ji Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa lallai waɗanda suka kafirta suna ciyar da dukiyoyinsu domin kange mutane daga hanyar Allah wannan wani abu ne da zai zama zajar da rada tsoratarwa ga waɗanda wato suke yin duk wani abin da zai iya hana mutane isa zuwa ga addinin Allah tunda Allah ce innal ladina kafaru wannan ya nuna cewa halin halin kafirci ne ko da mutum ba kafiri bane in yi wannan halin ya yi halin kafirci duk wani abin da ka san da cewa idan ka bullo da shi ko ka aikata shi zai jawo ya sa musulmi ba za su samu damar isa zuwa ga bautar Allah yadda ya kamata ba to karka yadda kai wannan abu jiya jiya nan muka yi magana dangane da wani da ya tambaya akan kwallon kafa da waɗansu suke sa kofi a cikin azumi wanda zai hana mutane su samu damar bauta wa Allah a cikin nutsuwa ka san yadda matasa yanzu a duniya gaba ɗaya hankalinsu ya tafi ga son kallon kwallon kafa ba za ka taɓa iya hana matasa wannan abun ba sawa'un musulmi ko ba musulmi ba ba za ka taɓa iya cewa matasa kowa da kowa ya zama yana harkar abun da ya shafe shi wanda zai masa amfani ya daina kallon kwallo ba ba za ka iya wannan ba to me ya kamata ka yi alal akalli shine kada ka jawo fitina da za ta sa sanadiyar kwallo ka hana mutane zuwa zuwa ga addinin Allah galibin waɗanda suke cewa kallon kwallo ya haramta suna bada suna karfafawa ne da cewa yana hana mutane yana cin lokacin sallah ana iya shiga lokacin jam'i mutum bai yi ba yana hana mutane abubuwa da yawa wa da kuma an zikirillahi wa anis sala aiki ne na shedan da yake hana mutane an baton Allah da kuma sallah to tabbas duk abin da zaka iya hana ka wannan lalle ya zama hanyar shedan kuma ya zama haramun wanda zai iya halatta aurinsa shine wanda ba zai hana shi wannan ba wanda duk zai iya hana shi wannan to ya zama haramun sa wannan kuma ko menene za ka yi ba dole sai kallon kwallo ba ko menene in zai hana ka zuwa ga abin da Allah ya wajabta a kanka na daga farillanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji ya ce wa ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ko da abun na mustahabbi ne fa addini zai sa zaka tauye farilla to haramun ne ka aikata wancan mustahabbin saboda ba wani abun da zaka aikata a addini yafi muhimmanci sama da farillan da aka dora maka ana fahimtar wannan da kyau kamar mutum ne ji ana kiran sallah a zahar me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimati salatu fala salata illa al maktuba idan aka tada sallar farilla kai kuma ka karka ci gaba da yin nafila fala salata ko ka ci gaba da yi baka da ita me yasa saboda kada mutum ya zama garin neman kiba kuma ya jawo me rama kada ana neman nafila kuma a zo a rasa farilla wannan dalilin ne yasa Allah maɗaukakin sarki ya farlanta farillai kuma ya ce su suka fi muhimmanci a wurinsa sama da duk wani abin da za ka yi mutum ya zama ga abubuwa na farillai bai cika ba kuma ya zama ya ja tsaya yana ta zikiri misali zikiri yana daga cikin farillan musulunci baya daga cikin farilla cikin rikunan musulunci yana daga cikin abubuwa masu kyau ne wanda suke ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah abubuwa ne na mustahabbai baya cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya wa mutumin nan al'arabi lokacin da ya tambaye shi da abubuwan da za su iya kai shi aljanna su tsare shi daga wuta yace kuma wallahi la azidu ala zalika wala anqus ni ba rage ba kuma bazan zan ƙara ba ai ba faɗi zikiri a ciki ba to mutum ya zauna garin zikiri ko garin wane ne ko garin wata kalwa tasa kuma ya hana shi abubuwa na wajibai da zuwa sallan jam'i to wannan duka kaga ba ta bace a addini to duk abin da mutum zai yi ko ya kirkiro da hanyarsa ya zama ya hana mutane zuwa ga hanyar Allah da isar da abuwa na farilla ya zama wato liyasuddu an sabilillah jama'a ana fahimtar wannan da kyau sannan muna fahimta daga cikin waɗannan ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya ce mana idan kafirai suka dena abin da suke Allah zai yafe musu wannan yana tabbatar mana da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana kamar da yake cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kare yarda gare shi kamar da yake cikin Sahih Bukhari da Muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ahsana fil islami lam yu'akhadh bima amila fil jahiliya duk wanda ya yi musulunci kuma ya kyautata musuluncinsa to wannan ba za a kama shi ba da duk abin da ya aikata a baya cikin jahiliya kafin ya musulunta in dai mutum ya musulunta kuma ya kyautata musuluncinsa to shikenan musuluncinsa ya riga ya wanke masa duk abin da ya aikata a baya akan wannan dalilin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya cigaba da cewa man asaa fil islami ukhidha bil awwali wal akhir wanda kuma yayi musulunci amma sai ya bata musuluncinsa bai yi musuluncinsa mai kyau ba to shikenan wannan za a kama shi da laifin baya kuma a hada shi da laifin yanzu kenan in yi musulunci na munafunci ba da gaske ba ko ya musulunci sai sake ridda to wannan laifin baya zai sake dawowa wannan musuluncin da ya bai rushe masa laifin da ya aikata ba a baya ana fahimtar wannan sannan ya tabbata a cikin sayul bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al ya yajibu ma qablahu musulunci yana kankare duk abin da yake yana lullube duk abin da aka yi a baya yanzu mutum ya zo musulunta kawai cewa za ka mace masa ka ce ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ka gaya masa ma'anar sai fahimta shikenan yana faɗar wannan da ikhlasi duk abin da ya aikata a baya ko menene Allah ya yafe masa kuma baya bukatan sai ka ce ya istighfari shikenan an riga an yafe masa shine in hu yughfar lahum ma qad salaf in dai suka fita daga abin da suke ciki na kafirci to an yafe musu komi jama'a ana fahimtar wannan da kyau sannan kuma yana nuna mana cewa kamar yadda malaman fiqh ke cewa in mutum ya musulunta to abubuwan da ya aikata a baya a cikin kafirci to shi ma ba za a masa hukunci ba ko da a kotu a musulunci mutum ya yi zina a kafirci kuma ya zama wato ya, tabbata a yi masa haddi sai zai musulunta to ba za a masa haddin ba ya sha giya ya yi wane ne ya yi wane ne abinda za a iya kama shi ya biya shine haƙoƙin mutane ka musulunta ana bin ka bashi ya nan sai ka biya ka ci kudin gwamnati ka yi corruption yi wane ne sai ka zo ka musulunta a'a sai ka biya kudin gwamnati wancan daban musuluncin ka daban kudin al'ummar ƙasa kuma daban wannan Allah baya fi shi haƙƙin mutane ka zalunci wani kai wane ne wannan duk sai ka biya amma mutum ya musulunta ya aikata wani abu wanda yake ba haƙƙin wani ba ne haƙƙi ne na tsakanin shi shi da Allah to wani duka Allah ya yafe masa ana fahimtar wannan yana daga cikin wannan malaman fiqh suke cewa mutum yana cikin kafirci kafin ya musulunta sai ya saki matarsa saki biyu sai ya zo ya musulunta saura nawa ah, sai ya sake daga farko saboda al ya jibu ma qabla an fahimta ko gidan gwamnati irin na musulunci suka ce idan mutum ya yi aurensa a cikin kafirci sai ya musulunta musulunci ba zai ce a sake auren ba so dan an yi haka ai wannan ya zama detriment ne gare shi to sai aka ce ba za a sake auren ba auren da aka yi nan da al'ada da waye aka sha giya aka duya haldu shi kenan ya wuce amma yanzu da ya musulunta kuma da ya sake matar biyu ko ya sake ta uku wanda a da a inda a musulunci ne kaga sake uku rabuwa gaba ɗaya ne amma yanzu kuma ya musulunta sai ce dama ya taba cewa ya sake ta uku sai a ce a yanzu za a fara count from one an gane wannan ko to haƙoƙin da suke da alaƙa da mutum da mutum shine wanda mutum sai ya biya wannan duk saboda Allah ya ce yughfar lahum ma qad salaf abin ya wuce duk an yafe musu wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin in mutum ya sake komawa ne ya koma ruwa ko ya ci gaba to wannan shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki zai kama shi akai sannan muna fahimta a cikin nan cewa in har akan kafiri kullin lazina kafaru to kullin lazina amanu kuma fa duk wanda yake da imani duk wanda ya tuba kamar yadda muka yi bayanin a cikin suratun nisa duk laifinka in dai ka tuba tsakaninka da Allah to Allah ce kul ya ibadiyal lazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum duk abin da ka aikata Allah zai yafe maka in dai ka tuba da gaske ko shirka kake yi sai ka tuba da gaske to Allah zai yafe maka in Allah ya ce zai yafe wa kafirai to ya kuma ba za a yafe muminai ba Jama'an gane wannan sannan muna fahimta a cikin nan da Allah ya ce wa qatilum hatta la takuna fitna ku yaƙe su har sai ya zama babu fitina duk wanda zai yi yaƙi kuma yaƙin sa fitina zai jawo to wannan yaƙin haramun ne saboda Allah ya ce hatta la takuna fitna duk yaƙin da zaka yi ko da yaƙin nan zaka yi ne akan kafirai amma ƙarshen sa zai jawo fitina ne wa mu'minai to haramun ne wannan yaƙin saboda Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna ɗaya daga cikin makasudin alqital shine ya zama an kore fitina wa muminai amma in ya zama na cewa in kai yaƙi zai jawo fitina wa muminai to wannan yaƙin bai halatta ba saboda ya fita daga cikin manufar musulunci akan yaƙi wannan yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske saboda Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna fa idza kana alqital yuaddi ila fitnatin ukhra fa innal qitala hina idhin la yajuz wala yushra an fahimci wannan karkashin wannan ne malamai suke cewa in mutum ya san da cewa wannan mutumin kafiri ne kuma ya aikata laifi wa musulmi ko ya kashe musulmi amma mutum ya san da cewa wannan mutumin ba zai iya mutuwa ba har sai kai ma ka mutu ta hanyar dole ka kaje ka kai kanka kai ma ka mutu to bai halatta ka je ka mutu saboda shi ya mutu ba ka bari har sai in an samu damar da shi kadai zai mutu kai ba za ka mutu ba wannan dalilin ne yasa malamai suka haramta yin suicide bombing duk abin da zai sa wane kafiri zai mutu amma kai ma kuma za ka mutu to tsadar ka ta fi karfin tsadar ran kafirin da ake so a kashe din ku gane wannan kai a matsayin ka na mumini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya gaba ɗayanta ta tafi ya fi sauki a wurin Allah sama da a ce ran musulmi ɗaya ya tafi to ka je ka sa wani abu a jikinka ko mace ko namiji ko yaro ko babba ya je ɗaura wani abu don ya je ya kashe kafiri ɗaya ko kafurai goma saboda shi ya mutu to ai fitina ce in aka kashe wannan muminin to hatta la ta kuna fitina in har zai zama kai kuma ka mutu to ya zama fitina don haka bai halatta ba wannan su sar bombin din bai halatta ba a musulunci jama'a na fahimtar wannan da kyau sannan bisa ga wannan ne in akwai tafsirin ibnu kasir a wurin ka ka bude ka duba karkashin wannan aya kaga inda ya kawo hadisin da imamul bukhari ya ruwaito cewa lokacin da ake yaki tsakanin musulmi da musulmi na wata fitina da ta taso ƙarƙashin sojojin da suke biyayya ga muawiya ibnu abi sufyan da sojojin da suke biyayya ga ali ibnu abi talib kuna da labarin cewa an samu fitina da ta sa aka yi ta yin yaƙi wannan yaƙi fitina ce wadda annabi sallallahu alaihi ya ce Allah ya kaddara sai ta faru ba wanda ya isa ya hana to daga cikin sahabbai akwai waɗanda suka ce su ba za su shiga wannan faɗan ba cikin su hadda abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar allah ya ƙara yarda a gare shi wasu suka zo suka same suka ce kai me yasa ba za ka tashi ka jihadi fi sabilillahi ba yace wannan ba jihadi fi sabilillahi bane ba zan shiga wannan yakin ba aka ce masa ai Allah madaukin sarki ya ce wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu <coughs> ashe ta yiwu a samu muminai guda biyu su yi yaki don kai mai yasa ba ka zama minal mumini na baka shiga kai yaƙi za ka zama a gefe sai ce to ai Allah madaukakin sarki ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna Allah ya ce ai yaki ne saboda kar a samu fitina wannan kuma musulmi ne yake kashe musulmi don haka fitina ce saboda haka ni ba shiga ba wannan wannan matsayar ta Umar ta Abdullahi bin Umar sai ta zama matsaya ce daga cikin wanda yafi kowane maukifi kyau duk sahabban da suka rike wannan matakin sai zama su suka fi rike matakin da ya fi kowanne shine in kaga ana faɗa ko da tsakanin musulmi da musulmi ne karka shiga ka yi iya kokari kai ka raba ne amma karka zama bangare ɗaya ballantana a ce kai ma yau an kashe wani musulmi saboda kai to ina ga wanda shi kuma zai ɗauki makami ko ya ɗauki bom ya je ya shiga inda musulmi suke ko a masallaci ko a kasuwa ko a makaranta ko a ina ne ya je ya tarwatsa su ya je ya kashe su don Allah shi kuma wannan ya je mai zai cewa Allah Abdullahi bin Umar ya ci gaba da cewa ni ba zan yi wannan ba saboda Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah yace kad na hatta lam takun ya yace mun yi yaki kan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya zama babu fitina wa kana dinu kulluhu lillah har ya zama mun cika abinda wannan aya ce ya zama addini ga Allah ne wa antum turiduna an tuqatilu hatta takuna fitna ku kuma so kuke ayi ta yin yaki har fitina ta sake dawowa wa yakuna dinu li ya zama su kuma waɗanda suke ba wato ba musulmi ba ko abokan gaban Allah su kuma su rinka yin dariya suna ganin cewa ana ta kashe musulmi suna ta kashe junansu sai ya zama wato addini ya zama ba ga Allah shi kaɗai ba ya zama addini ga wani Allah wannan ita ce maganar Abdullahi bin Umar kuma wanda ta inganta kamar da Imam Bukhari ya ruwaito ta wannan shi yake tabbatar mana da cewa duk musulmin da yake so ya yi yaki saboda Allah na gaskiya to ya zama sai in yakin ya cika wannan abubuwan guda biyu li yuhiqqal haqqa wa yubtilal batil ya zama wannan yakin zai tabbatar da tsayi da gaskiya da tsayi da adalci sannan ya zama wannan yakin ne hatta la takuna fitina. babu wata fitina a ciki da za ta tabbata fitnatun din nan ko ta zama fitinatul kufur ko kuma ya zama fitinatu a saddi an sabilillah duk wanda ya zama cewa wannan fitina din matsala ce da za ta iya hana mutane samun damar bautar Allah a cikin nutsuwa to wannan yakin bai halatta ba a musulunci jama'a an fahimci wannan da kyau ko ko kuma ya zama akibarta ba za ta yi kyau ba ga musulmi shi yasa malaman tafsiri suka ce wa yakuna dinu wa ta'atu lillahi wahdahu la sharika lahu fiha sai ya zama wato addini ya koma ga Allah madaukakin sarki da biyayya gare shi shi kadai in kun san abin da kuka yi zai jawo wannan shi kenan zai ku yi amma in kun san ba zai jawo haka ba to kada ma ku fara fa in intahu amma hum alaihi min al-kufri was-sadd an sabilillah fad'uhum fa inna laha muttali'un ala a'malihim fa innahu bima ya'maluna basir in suka bari aka samu zaman lafiya kuma sai ku janye in kuna jin tsoron cewa ai ta yi su yi kaza to ai Allah yana ganin su shine fa inna Allah bima ya'maluna basir kai sai ka dogara ga Allah madaukakin sarki an fahimta ko kamar yadda Allah madaukakin sarki yace fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahu in suka ce sun tuba kuma suka suka yi suka yi sallah suka tsaida zakka suka bada zakka to ka rabu da su karka yadda ka taba su wannan yana nuna hadarin taba mutum musulmin da yake sallah kuma yake bada zakka don Allah ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum a wata ayar Allah ya ce fa ikhwanukum fid din sun zama yan uwanku a cikin addini ta zaka kashe dan uwanka a cikin addini Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa ala zalimin wannan abinda muka faɗa muna fata Allah ubangiji ya sa ya zama nasiha ne ga duk wanda zai iya zama masa nasiha ibnu kathir bayan ya kawo waɗannan misalai sai ya cika da hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake da ba da tsoro kware da gaske akan kai sanadin da wani musulmi zai mutu wani hadisin Imam Bukhari da Muslim sun ruwaito ana yaki ne sai Usama ibnu Zaid wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ke kaunarsa har ana ce masa Alhibbu hibbu ibnu al masoyi dan masoyi saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke kaunansa annabi ya taba nada shi ma general din yaki a kusa da karshen rasuwarsa wanda yana rasuwa abubakar ya tabbatar da wannan wannan nadi to an tafi yaki <clears throat> sai usama ya ga wani mutum yana ta kashe musulmi sai usama ya kai masa hari zai kashe shi sai ya ce la ilaha illallah sai usama ya bar shi sai ya sake kashe musulmi sai ya sake kai masa hari sai sake ce la ilaha illallah sai da ya haka sau uku ya ce ba za ka yaudare ni ba ba a yaudaran mumini kawai sai ya zo ya kashe shi sai abin ya dan dame shi sai zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kaji kaji abin da ya faru sai manzon Allah hankalinsa ya tashi idonsa ya canza manzon Allah ya dake ya ce masa a qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ya ce masa ya ce la ilaha illallah kuma ka kashe shi usama usama ya ce ya rasulullahi kaga fa abin da yake yi yana kaza ya ce manzon Allah ya ce ka tsaga zuciyarsa kaga babu la ilaha illallah ya ce ya rasulullahi kaga fa abin da yake ya ce na ji abin da ka ce amma ka ce ya ce la ilaha illallah yaya za ka yi da la ilaha illallah a ranar kiyama a wurin Allah wallahi manzon Allah karshe ce ya ubangiji ba ruwana da wannan kes ɗin ko an je lahira ba ruwana da maganar ba ruwana da abin da Usama ya Usama ya ce sai da na yi fatar da ma ban musulunta ba sai bayan an yi wannan abun daga bayan in musulunta ka dubi hadarin da yake cikin mutum da ya jawo abin da zai sa a kashe musulmi ko shi da kansa ma ya dauki makami ya je kashe shi <clears throat> kuma yana yin haka yana ce Allahu akbar ko yana ce la ilaha illallah kuma ya dauka cewa wannan shine addini Allah ka tsare mu Allah ka sa mu fahimci addini yanda ya dace Allah ka gafarta mana abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh